صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على ناجهم إلى الدين فاللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 23 ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda ya daidai da 23 ga watan disamba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka qawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a ƙa'ida ta biyar wanda har muka karkare ta daga cikin ƙa'idojin sufufin Allah subhanahu wa ta'ala wannan majalisi shine majalisi na ashirin da bakwai damu mu tashi ne a ƙa'ida ta shida amma in ba mu manta ba ƙa'idojin da muka karanta a can baya wanda ke taimaka wa ɗalibi da malami da kuma mutum musulmi mumini don ya fahimci usulubin da zai bi ya kira ubangijinsa idan yana da bukata a rayuwarsa ta yau da gobe saboda a cikin tauhidi wannan tauhidin asma'u was sifat kadaita Allah a sunayensa kadaita Allah da siffofinsa kada ka kira Allah da sunan da bai kira kansa da shi ba kada ka jingina siffarsa ga wani makhluki su yi tarayya a cikin wannan siffa sa'annan kuma kada ka siffanta shi da siffan da bai siffanta da shi ba to wannan zai taimaka wa bawa a lokacin da yake da bukata yake addu'o'i yake kai kukansa zuwa ga ubangijinsa don ya biya masa bukatocinsa na rayuwa na yau da gobe in ba mu manta ba ka'ida ta farko shine wanda malam yake cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh sufofin Allah maɗaukaki صفوفي ne masu kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah ba a siffanta shi da siffa wanda akwai tawaya da shi na biyu shine malam yake cewa babu sifati awsa'u min babil asma' babin siffa daga cikin siffofin Allah ya fi faɗi akan babin da ke magana akan sunayen Allah dalili akan shi ne kowace siffar uban kowane suna na Allah yana kunshe da siffa amma ba kowace siffa bace ake ciro sunan Allah a ciki kaga wannan shi sa siffofin Allah babin su yafi faɗi akan sunayen Allah subhanahu ta'ala, saboda kowace suna yana kunshe da siffa amma ba kowace siffa bace take ake ciro sunan Allah a cikinsa na uku daga ciki malam ya mana bayani cewa sifatullahi ta'ala tanqasimu ila qismaini akwai as-subutiyya da salbiyya wanda mun yi bayani akan wannan salbiyya mafi galibi sukan yi amfani da al-mantiyya wanda Allah ya korewa kansa sa'annan na uku na hudu ko na hudu daga cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala cewa sifatullahi ta'ala sifatu kamalin wa madhin sifofin Allah sifa ce ta kamala da yabo kullama kasurat wa tanawwa'at dilalatuha duk lokacin da aka samu siffofin suka yawaita da dalilai akan sunaye ko sufofi na Allah zahara min kamalin mawsufu biha huwa aw ma huwa akthar dalilin da ke nuna akan wanda ake siffanta shi wato daraja da kamalarsa yana ƙara fitowa fili idan an jera siffofin Allah ko sunayensa a haɗe to wannan yana ƙara nuna kamala da daraja ta Ubangiji na biyar wanda malam yake cewa sifatun sifatullahi ta'ala sifatun subutiya tanqasimu ila Kismaini, siffa wacce Allah ya tabbatar wa kansa ta rabu kashi biyu akwai zatiya akwai fi'iliya wa'annan su ne ababen da muka karanta a can baya wanda suke da alaka da sufofi to a wannan babin saboda wannan gabar zai taimake ka wajen fahimtar abin da aka karanta a can baya shine yace alqa'idatu sadisa qa'ida ta shida yalzimu fi ithbati sifati at-takhalli an mahdhurayn 'azimayn a wannan ka'idar yana lizumtawa mutum wajen tabbatar da siffofi na Allah at-takhalli an mahdhurayn 'azimayn mutum ya kubuta daga ababai guda biyu masu girma da aka hana shi aikata su menene wannan abin masu girma da aka hana ka aikata su a lokacin da zaka siffanta ubangijinka shine ahaduhuma ɗaya daga ciki at-tamthil ka kwatanta Allah da kanka ina fata an gane gashi ka tabbatarwa da Allah sifofinsa to amma kada ka kwatanta Allah da kanka ai duk wanda zai kore wa Allah wata siffa sai da ya kwatanta Allah da kansa tukunne ya kore ina fata an gane wathani a na biyu shine a takyif yaya Allah yake ko yaya siffa kaza yake shine takyif ka tambayi yaya yanayin siffa ta Allah yake wannan abun guda biyu an hana ka na farko kada ka kwatanta Allah da kanka kaga idan mutum ya fara samun doubt akan wata siffa ta Allah sai da ya fara kwatanta siffar da kansa tukunna sannan kuma mutumin da ya tabbatar wa da Allah siffa kada ya ce yaya siffar take ina fata an gane saboda Allah ya fi karfin da za ka yi tambaya yaya siffar take saboda girmansa ya wuce misalin da za ka iya cewa yaya yake to wannan gaba gaba ce mai mahimmanci wanda da yawa daga cikin mutane sun bata ta wannan bangare malam ya ce fa’ammat tamfilu kaga kwatanta Allah da bayansa shine tamfil fa huwa i'tiqadun musbitu anna ma athbatahu min sifatillahi ta'ala mumathilun li sifatil al-makhluqin وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل مالن يتي abinda ake nufi da tamthil fa huwa musbiti, muthbit shine kudirin mutumin da yake tabbatarwa da Allah siffa annama athbatahu min sifatillahi ta'ala cewa lallai abun da ya tabbatarwa Allah maɗaukaki daga cikin siffofinsa mumafilun li sifatil makhluqin ai yana daidai da irin siffan halittu wa hadha wa hadha i'tiqad batilun malan yace wannan kudirin batacce ne bi dalili sam'i wal aql da dalili na qur'ani da hankali wa amma malan yace amma sam'u dalili na hankali dalili na Qur'ani da hadisi fa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukaki laysa mithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi waye faɗi wannan Allah yace babu wani abu da ya kama da shi wa huwa samiu shi ubangiji mai cikakken ji ne al albasiru kuma mai cikakken gani kaga mutum na ji ko baya ji mutum na gani ko baya gani to amma ka ga, ai ganinsa ba ɗaya bane da na Allah jinsa kuma ba ɗaya bane da nawa na Allah to ka ga anan baya kyautatuwa mutum ya ce jinsa iri ɗaya ne da na ubangiji wannan shine gabar da malam yake so mu fahimta saboda a cikin aqidu gurbatattu akwai mumatsila wanda ake kiransu mushabbiha wanda suke kamanta Allah da kansu matsalar da suka samu shine suka ce wai ai Allah na magana da mu ne daidai da kwakwalanmu tunda kwakwalwanmu zai iya daukan ce wato wai daidai da kwakwalanmu tunda Allah ya ce yana ji to jinsa irin ɗaya ne da namu tunda Allah ya ce yana gani ganinsa iri ɗaya ne da namu kaga yanzu mu koma ka'idar baya an ce sifatullahi ta'ala sifatu kamalin ko idan aka ce jin Allah iri ɗaya ne da namu akwai me kenan a ciki tawaya ko kaga yanzu ya nuna kenan ba zai yiwu a jingina wa Allah irin wannan siffa in aka ce ganin Allah iri ɗaya ne da namu kaga kenan ganin Allah na da iyaka ko da ganin mu na da ne yana da iyaka sa'annan kuma ganin mu na karewa ranan da ka mutu ka ganin ka ya kare ko kuma ma Allah ba zai kashe ka ba kuma a ɗauke idan ina fata an gane to kaga a wannan maganar ta mumassila da suke kwatanta Allah cewa wai Allah na magana da mu ne daidai da kwakwalanmu mu ta iya daukan cewa ai abin da ake nufi daidai wa daida irin namu irin nasa kaga wannan maganan ya zama ƙarya kenan ko wannan ya nuna kenan ganin Allah ba ɗaya bane da namu jin Allah ba ɗaya bane da namu haka kuma ganinsa ba ɗaya bane da namu to shine malam ya ce to sai kai hattara da wannan bangaren saboda wa'annan sun sun bata a wannan bangare duk mutumin da ke kamanta Allah da bayansa to zaka ga yana kore siffar Allah amma ba kowane mutumin da ke kamanta Allah bane da bayansa yake kore siffar Allah shine suke ta kullu mumathil mu'attil wa laysa kullu mu'attil mumathil بمعنى عفوا كل معطل ممثل وليس كل ممثل معطل dukkan mai kore siffar Allah to sai da ya kamanta Allah da kansa tukunna ya kore amma ba duka masu kore masu tabbatar da kamaiceceniya na siffar Allah da na halittunsa suke kore siffofinsa ba kaga mu matsira sun ce Allah na bi magana ne daidai da kwakwalan mu saboda duk abin da Allah tabbatar wa kansa irin na dan adam ne kaga su ba su kore ba su kuma mu'attila daga cikin jami'a suka ce ai in aka ce Allah na ji to ya zama kamar dan adam saboda haka Allah ma baya ci kaga sai da suka kamanta Allah da ne kansu tukunna suka me korewa Allah wannan siffar to shine malam yake cewa anan Allah madaukaki ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da ubangiji shi sa imamu ibnu abi daud a cikin haiyarsa yace wa laisa bi mauludin wa bi walidin wa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu yace wa bi mauludin Allah ba a haife shi ba wa bi walidin kuma shi ba uba bane wa lahu shibhun babu wani da yake kama da shi ta'ala al-musabbahu wanda ake tsarkake shi ya girmama a ce yayi kama da wani abu ina fata an gane to kaga wannan ita ce gabar sai malam ya ce wa qauluhu da kuma fadan Allah madaukaki da yace afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun Allah madaukaki yake cewa afa man yakhluqu yanzu shin mutumin da ke halitta kamar la ya yana iya zama ɗaya da wanda baya halitta afala ta zakarun wai ba za ku yi hankali ba gumakan da ƙuraishawa suke bautawa sun ce me alloli ko gumakan daidai da kudan zuma ko ƙuda ba za su iya halittawa ba amma kuma sun jingina musu cewa alloli ne kuma ubangiji shi yake halitta mutum da aljani da mala'ika da sauran abubuwa to wanda ke halitta da wanda baya halitta za su zama ɗaya kaga ba za su taba zama ɗaya ba to wai me yasa ba za ku yi tunani akan haka ba wanda suke jingina wa Allah irin wannan siffofi na kamaiceceniya Allah shi yake halitta wa'anda suka ce alloli ne su kuma ba sa yin halitta kamar nasara da suka jingina wa annabi isa allantaka annabi isa na halitta kaga baya halitta uzairu kamar yadda yahudawa suka jingina masa cewa shi ma dan Allah ne wasu su suka allantar da shi kaga baya halitta lata da uzza da manata da hubal wanda larabawa ƙuraishawa suka jingina wa allantaka Ka ga dukkansu a ciki babu wanda yake halitta to ne Allah ya ce wai ba za ku yi tunani akan haka ba wa qawluhu da kuma faɗin Allah maɗaukaki ne ce, hal ta'lamu lahu samiyan shin ka taɓa jin wani takwara ga ubangiji kaga asalin maganar Allah ya fara da maganar da mala'ika jibrilu ya gaya wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan abbas ya rawaito sa daga imamu ahmad da imamu bukhari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril yake cewa ma yamna'uka ya jibril me ya hana ka ya kai mala'ika jibrilu an tazurana kama kunta tazurana aksar me ya hana ka ziyartar mu kamar yadda ka saba ziyartar mu ko kai fiye da wannan ziyara yana faɗin haka sai mala'ika jibrilu ya ce wa ma na tanazzalu wa illa bi amri rabbik ba ma sauka sai da umarnin ubangijinka ga yanzu mala'ika jibrilu na bashi amsa cewa zuwansa da yake yi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kurin bane sai da mai sai da umarni daga Allah kamar yadda ya gaya mai a lokacin da suka taka suka je sama ta bakwai ya tsaya a iya boundary da Allah ya masa iyaka manzo Allah ya kara gaba mala'ika jibrilu yana tsi da ya juyo sai ce mai karaso mana sai ce mai wa maminna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mu mala'iku face yana da iyaka sananne nan shine iyaka ta tunda Allah ya halice ni ban taba ketare nan ba in ji mala'ika jibril kaga anan ya nuna masa ne iyaka to kenan zuwan mala'ika jibril wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kurun bane sai da umarni na ubangiji shi yasa ce lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya duk abin da ke gaba gare ka ko baya gare ka na Allah subhanahu wa ta'ala ne da kuma abin da ke ubangijin ka bai kasance mai mantuwa ba sai ce rabbu samawati wal ard ubangijin sammai da kasai wa bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa fa'budhu sai Allah ce ka bautatawa ubangijin da ke ya halci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu wastabir li ka yi hakuri wajen bautatawa ubangiji hal ta'lamu lahu samiya shin ka taɓa jin wani takwara na Allah a ce yau wannan mutumin yana wani aiki irin aikin da ubangiji yake akwai shi shi sa lokacin da wannan sarkin ya gaya wa annabi ibrahim shi fa yana kashewa yana rayawa dan annabi ibrahim ya ce mai ubangiji na yana kasa yana kashewa yana yana rayawa sai ce ana uhi wa umitu ni ma ina rayawa ni ma ina kashewa sai kira fadawansa guda biyu sai sari daya sai ce wa dayan tafi yace ahyaitu hadha wa amattu hadha wannan na raya shi wannan na kashe shi kaga ba kawo ba sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi to tunda ka yadda kai Allah ne ni na san Allah yana zuwa da rana ne ta gabas kai tunda Allah ne ka zo da naka ta yamma zai yu kaga faufau ko kenan ko ba zai taba yuwa ya zo da nashi ta yamma ba to kaga inda aka kure shi kenan fa buhitan alladhi kafa to wannan shine abin da ke nuna cewa ubangiji bayi da takwara a komai nasa a sunansa a siffofinsa a wajen ta shi da bauta bayi da takwara a wurin saboda haka Allah madaukaki yace wa qawluhu walam lam yakul lahu kufuwan ahad nan malam sai ce wa qawluhu da fadan Allah madaukaki walam lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani tamka ga ubangiji babu wani kini ga Allah babu wani wanda za a ce yana irin aikin da Allah yake yi babu shi to kaga wannan yana nuna maka girman ubangiji sai malam ya ce wa'annan abubuwan yana kore maka babu wanda ya kama da ubangiji a komai a suna a siffa a aikace aikace da kuma wajen bauta babu wanda ya cancanci a bauta masa kaman ubangiji haka a sunayensa wajen tsarkake shi da siffofinsa wajen siffanta shi da shi da bautata masa da kaɗaita shi da wannan a wajen biyan bukata da addu'a Allah kaɗai ake yi ma wannan ka taba ganin wanda ya daga hannu ya roƙi wani Allah kuma wannan wanda yake roƙa ya bashi abinda irin abinda Allah zai bashi mu. hatta masu bautan gunki sun allantar da gunkin amma wake ba su biyan bukatarsu Allah su kansu sun san ƙarya ne ba abinda ke ba su ba ne wato ba gunkin bane ke ba su abin da suke so Allah ne amma saboda zuciyar ta riga ta rike ta lalace yanzu a ce misali shanu ko sa mutum ya ɗauki sa wai shine abin bautansa kuma sai ya ce ba zai ci nama ba kaga kenan ya nuna abin bautansa na da rauni baya magana baya dariya ina fata an gane kuma baya fushi idan an saba masa sa yana fushi kawai idan an takura shi ko an mai wani abin da bai dace ba amma yana biyan bukata yana magana yana iya kwarin yema wani cuta yana iya baka wani abu na alkhairi to amma za ka ga wani ya ɗauke shi abin bauta wani ya ɗauki gunki shine abin bauta shi yasa ikrama ibn abi kamar yanda ibnu hajar ya kawo sa cikin al-isaba fi tamyiz sahaba dalilin musuluntansa lokacin da ya gudu an yi fatho makka yana jin tsoro kada a kashe shi sai ya gudu ya shiga cikin ruwa teku jidda kenan da ya shiga jirgin ruwa yana gudu kasan dama in ana iska daniniya na kada jirgin ruwa sai daniniya ta fara kada jirgin ruwa sai aka fara lata da uzza sai mutane suna cewa akwai tana da Allah yanzu a kira Allah shi kadai zai iya tsiratar da mu anan shi sai yana kiran lata da uzza da manata da hubal sai aka ce kai anan ba lata da uzza da manata da hubal ba za su amfane mu ba ka kira Allah wanda ke biyan bukata sai ce a ah, to ai Allah na gujewa tunda shi manzo Allah ce a bautawa in haka ne na hakura na ba tafiya sai koma sai musalunta kaga kenan ashe kenan hatta a wajen biyan bukata babu ne wanda ya isa ya biya maka bukata in bawa ba Allah subhanahu wataala to wa'annan dalilai suke nuna babu wanda ya kama da ubangiji shine idan ya baka babu wanda ya isa ya hana ka idan kuma ya hana ka babu wanda ya isa ya baka amma a duniya duk mulkin mai mulki duk sarautan sarki idan Allah ya baka abu shi da yake da sarautan bai isa ya hana ka ba shi ne yake da mulkin bai isa ya hana ka ba la gwamna wala shugaban kasa wala ciyaman wala kaza idan Allah ya baka wannan abu haka ne amma idan Allah ya hana ka duk irin san da shugaban kasa zai maka duk irin san da gwamna zai maka duk irin san da sarki zai maka ko ciyaman ko dan house of assembly ko dan reps ko senate ko makamancin haka bai isa ya baka abinda Allah ya ce ba za ka sami shi ba duk san da yake maka kuma duk kudin da ya mallaka a duniya saboda Allah bai rubuta maka ba sai a duɗe mai basirin ya baka haka ne sai a dode mai basirin ma ya baka kudin ya taimaka maka saboda Allah bai baka wannan abin ba amma idan Allah ya baka duk kiyayyen da misali a ce kake yi da wani mutumi ko shugaba ne sawa'un shugaban kasa ne shi ko gwamna ne ko wani babba ne a inda kake duk irin kiyayyen da yake maka idan Allah ya baka abu ko ta hannunsa za ka samu saboda Allah ne baka kiyayyen nan bai isa ya hana ka wannan abu ba saboda waye ya baka rabbus samawati ko shi ya baka wannan abu to idan ka fahimci wannan zai rage maka dogon buri da kuma kiyayya da kuma hassada da kuma kyashi saboda Allah ne zai baka kuma Allah ne zai hana ka idan ya hana ka ba wanda ya sai baka idan kuma ya baka ba wanda ya isa ya hana ka ina fata an gane to idan bawa ya san wannan zai san yadda zai yi kai kukansa a wajen Allah yana da bukata kare kenan ya san Allah ne zai bashi sai malam ya ce wa amma al'aqlu dalili na hankali fa min wuduhin ta fuskoki ne al'awwal dalili na farko shine annahu qad ulima bi darurati anna bayna al-khaliq an sani a ilmance ilimi na lalura bi ma'ana ta yau da gobe da kowa ya yadda da shi An bayna al-khaliq wal makhluq tabayunan fi tsakanin Allah wanda ke halitta da kuma halittunsa bayi mutane akwai bambanci a zati wa hadha yastalzimu an yakuna bainahuma tabayunun fi sifati wannan shi yake lizinta cewa akwai bambanci a sifofi tunda a wajen yanda halitta yake akwai bambanci to haka a siffa ma dole a samu bambanci li'anna sifata kullu mawsufin taliqu bihi saboda siffan duk wani abinda duk wani mai siffa ta cancance shi ne bi ma'ana tana rataye ne da wannan mutum in mutum ne kama huwa zahirun fi sifatil makhluqatil mutabayina fi zawati kamar yadda yake a bayyane ke ana samun bambanci a siffofin halittu wanda akwai bambanci tsakaninsu da juna a zatinsu faƙuwatul ba'ir matsalan ghairu kuwatul zurra ƙarfin raƙumi ba ɗaya ba ne da ƙarfin ƙaramin ƙwaro akwai ƙwaro na da ƙarfi ko yana da ƙarfi amma ƙarfinsu ɗaya ne ga dukkansu ai halittu ne amma me ba za ka kwatanta su ba to yanzu ka kwatanta sa da raƙumi ga dukkansu suna da ƙarfi amma ƙarfinsu ɗaya ne ba ɗaya ba ne ka kwatanta rago da akuya dukkansu suna da ƙarfi amma ƙarfinsu ɗaya ne ba ɗaya ba ne to yadda aka samu bambanci a zatinsu haka ma za a samu dole a samu bambanci a me a ƙarfinsu sai malam ya ce fa'i ba zaharar tabayu bainal makhluqati ma'a ishtirakiha fil imkani wal hudusi fa zuhuru tabayun bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa idan bambanci ya bayyana tsakanin halittu ma'ashtiraki hafil imkani tare da dukkansu sun yi tarayya a wajen yiwuwar yin abu wannan cinnaka yana da ƙarfi ko ana kiran shi karfi ko sa yana da karfi shi ma sunan shi mai karfi saboda tunaka da karfin da zai iya dauka wani abu ko ya kai shi ramun sa kaga shi ma karfi ne wanda ya daidaita da gare shi sa ma yana da nashi wanda ya daidai da shi haka raƙumi ma yana da nashi daidai da shi idan halittu akwai bambanci a karfi kuma amma dukan shi sunansa ne karfi amma kowanne yana da daman da zai yi wani abu wal hudusi ko kuma ya farar da wani abu tsakanin shi fa zuhuru tabayun bainaha wa bainal khaliq ajla wa aqwa to bayyanan bambanci tsakanin halittu da ubangiji mai halitta ajla shi yafi girma wa aqwa shi kuma yafi karfi a ce akwai bambanci in har an samu a cikin halittu to shi ya fi ƙarfi a ce an samu tsakanin ubangiji da bayinsa da halittunsa wanda ya halitta to wannan gaba gaba ce ta farko a hankalce idan ka duba wannan ya wadatar a cikin mutane mu zo kan mutane wannan namiji ne wannan shi ma namiji ne wannan na da karfi wannan na da karfi amma wannan ya fi wannan karfi dukkan su ba maza ba ne eh ya kamata a ce ƙarfinsu ne ya zo ɗaya ko amma sai aka samu ne bambanci a ƙarfinsu wannan ya fi wannan karfi kaga ashe yana nuna maka tunda har an samu bambanci a jinsi iri ɗaya kuma dukkan abin da suka yi tarayya a kansa sunansa karfi amma duk da jinsin su ɗaya an samu bambanci a karfin su to fa min babi aula a samu a wajen wanda ya halicce su ya ɗara su fiye da wanda su ya ba su saboda wa'annan raddi ne malam yake ma wa'anda suke korewa ubangiji wannan siffar suka ce in an ce Allah na da wannan an kwatanta shi da bayinsa saboda haka Allah bai da shi kaga sai suka korewa Allah abin da tabbatarwa da kansa sai malam ce athani dalili na hankali na biyu an yuqal ana cewa ko ka ce? kaifa yakunu rabbul khaliqul kamil min jami'il wujuh mumafilan fi sifatihi lil makhluq al marbub الناقص المفتقر إلى من يكلمه malam yake cewa kaifa yakunu rabbul khaliqul kamil ta yaya za a ce ubangiji alkhaliqu mai halitta alkamil mai kamala min jami'i alwujuh na dukkan fuskoki ubangiji ya siffanta da siffa ta kamala mumathilan fi sifatihi lil makhluqi a ce mushabih haka na ku ko to akwai kuskure a wajen malam da aka zo karanta mai wannan lokacin da yake karantarwa kamar yadda zo a sharhin sai ya ce wani ne karantawa ya ce mushabihan sai ya ce a haza sahahnahu wannan mun gyara shi bi ma'ana bugun sa'a wato bugun da aka yi gyara kalmar mushabih yana ɗaukan ma'anar mumafi amma saboda kamar yadda shekul Islam bin taimiyya ya ce mumafil ya fi ciciniya da abin da aƙida salimiya ta zo da shi akan mushabih saboda su akwai mushabbiha wanda suke kamanta Allah da bayansa su suke amfani da wannan kalmar to sai ce to na ya fi soyuwa a gare ni in yi amfani da mumatin to malam ya yi wannan gyaran ni a nawa ya yi gyaran amma a ƙasa ya ce asali da ga abin da yake ina fata an gane bugun farko da aka yi mu mushabih ne amma daga baya da aka zo karatu malam yace mun gyara maimakon mushabih sai muka mai da shi matilan ina fata an gane dan ga maganan nan yace mushabihan wal ko wal musbitu min al musannif nafsu abinda ya tabbata daga ciki na wanda ya wallafa littafin malam kenan faqad qara'aha alladhi yaqra'u 'ala ash-shaykh wanda ke karantawa ya karanta wa malam mumathilan faradda alaihi at-tullab sai dalibai suka ce a'a mushabihan suka ce a'a mushabih ne da wanda kalmar mushabih da mumathil ma'anarsa daya a larabci amma kalman mumathil ya fi dacewa a baban tauhidi akan mushabih sai malam yace fa qala shaykhu hadhihi sahahnaha wannan mun gyara ina fata an gane to maimakon Mu mumatilan ne fi sifatihi lil makhluqi a ce Allah ya yi kama a wajen siffarsa da halittunsa almarbubu wanda ake tarbiyyantar da shi ake kulawa da shi annaqis wanda yake da tawaya almuftaqiru wanda yake da buƙatuwa ila man yukammiluhu zuwa ga wanda zai kammala shi ya mai da shi kamilalle kaga ba za su zama ɗaya ba sai malam ya ce wa hada malam ya ce wa hal i'tiqadu zalika illa tanaqqus li haqqil khaliq shin wannan kudirin ba komai bane face kudiri wanda ke nuna tawaya ga Ubangiji wanda ke halitta idan aka kwatanta shi da halittinsa. fa inna tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan kamanta kamilalle da wanda yake da tawaya yana sanya mai kamalan nan ya zama wato tawaya a gare sa misali abu ne wanda yake da kamala sai ka kwatanta shi da abin da ya bai kai wannan kamala ba to wannan da ka kamanta shi da wancan ka tauye darajar wannan misali sai suka ce alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idza qila anna saifa amba min al'asa ashe baka ga cewa takobi an rage masa daraja ba idan aka ce takobi yafi sanda kaifi yanzu yaban takobi akai koko an zarge shi kaga wannan a iya magana a iya salon magana an tauye darajar ne takobi ne a ce takobi ya fi sanda kaifi sanda an san shi da kaifi kaga ba san shi da kaifi ba amma a ce takobi ya fi sanda kaifi kaga an rage wa me takobi daraja ina ba an gane saboda kaga yanzu an kwatanta mafi ɗaukaka da wanda ke takobi idan ka sa a sanda ba zai raba shi biyu ba sai aka ce to takobin ya fi sanda kaifi kaga an rage wa takobi daraja ne nan ba yabo aka yi masa ba an kushe shi ne yanzu misali a ce gwamna na gari sai a kwatanta shi da masinja sai a ce ai gwamna ya fi masinja yanzu a zahiri me aka yi wannan gwamnan me aka masa eh an kushe shi kenan aiko an rage mai daraja saboda an kwatanta shi da wanda ke ne kasan kasansa ina fata an gane to shi sa wani baiti yake cewa idza anta faddalta imra'an dha bara'atin ala naqisin kana madiu min adh-dhammi idan ka fifita mutum mai daraja akan mutumin da yake tauyayye to wannan yaban ya zama zargi kamar misali gwamna da masanja ka ce ai gwamna ya fi masanja a in ka ce masanja ya fi gwamna ai kaga masanjan aka fifita yanzu amma in ka ce gwamna ya fi masanja ai shi ne aka ci ko masinja ya fi gwamna to kaga a nan idan ka faɗi wannan kalban ka rage wa gwamna matsayi ne in ka faɗi haka to shi ne malam yake cewa a nan idan ka kwatanta mutum mai daraja da mutum wanda yake kaskantacce to wannan kwatantawan ya zama zargi ga wannan mai daraja ba abin yabo ne. ai irin ta fir'auna ya amfani da irin wannan usulubin da yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin kaga yanzu shi yana nuna ya kuwa annabi Musa daraja shi sa sai ce alaysa li mulku misra ashe mulkin misra ba hannuna take ba wa hadhihi al-anharu wannan kogin nil din nan tajri min tahti tana gudana a karkashi na ba afala tubsirun ba kwa gani ne inji fir'auna am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun shin da ni da wannan kaskantaccen wala ya kabi bin baya iya magana waye ya fi wani daraja kun ga yana so ya nuna musu cewa ne ya buwa annabi Musa daraja me yasa ya kwatanta kansa da annabi Musa saboda ya ja mutanensa ko ya ja rabin garin an yi imani da shi to kuma annabi Musa ana jinsa ana bin umarninsa to shi yasa sai ya ce to ai ma wannan kaskantacce ne baya iya magana saboda wannan wutan da ya sa a baki harshensa ya kasance baya iya bayani sosai idan yana magana to shi ne yake amfani da shi yake nuna kaskancin annabi musa amma kaga ai darajarsa ba ɗaya ba ko kaɗan annabi musa ai ba ba za ka kwatanta shi da fir'auna ba amma ne yasa fir'auna ya amfani da wannan usulubin saboda yana ganin shi yana ne saman annabi musa alaihi salatu wassalam to malam yake cewa a wannan gabar duk abu da ke da daraja in aka kwatanta shi da abin da ke kaskantacce to a nan kwatan wato misalin da aka buga ya nuna wato zargi ga wannan mai darajar ba yabo ba ina ta an gane ya zama zargi ne ga shi mai darajar ba yabo ba da ka ce in ka kawo a irin wannan misalan to shi wanda ka kawo misalin da shi ka kaskantar da shi ne ba ka yabe shi ne. amma da za ka kwatanta shi da wanda ya fi shi to nan ya zama yabo gare sa yanzu misali ka ce gwamna ya fi shugaban kasa ga anan ga shugaban kasa na sama da wa to anan yanzu ya zama yabo gare shi idan ka buga irin wannan misalin amma abin da ke sama sai kai kwatanta shi da abin da ke kasa ka ce ya fi na kasan nan to ya zama zargi ga shi na saman nan ba yabo ba ina fata an gane wannan gabar malam yake magana wai a dalili a hankalce fa kenan ko yanzu misali a samu wani alhaji mai kuɗi mai kuɗi wanda kowa ya shaida da kuɗinsa sai a samu wani talaka fitik wanda baya samun abin da ma zai ci sai a ce alhaji wani ai yabuwa ne dan Allah wannan yabo ne aka yi wa alhajin nan ko zargi kaga an zarge shi ne ko ba yabo bane anan amma idan aka kwatanta shi da sa'o'insa ko wanda suka tsara shi a wajen kyauta da makamancin haka yanzu anan ya zama mai yabo gare shi to wannan a hankalce kenan idan ka daura ka'idar to idan ka kwatanta abun bauta da ubangiji ka kaskantar da ubangiji ina fata an gani. ai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karantar da shi ya karantar da al'umman sa kada ku zagi waɗanda suke bautata abinda waɗanda suke bautatawa koma bayan Allah me yasa fa yasubbullaha adwan bighairi ilm sai su zagi Allah ba tare da ilimi ba saboda haka zai ka zagi Allah sa sai zagi me Allahnka wanda kuma shine Allahn gaskiya to kaga anan kada ka kwatanta abin da ke ƙasa da abin da ke sama saboda idan ka kwatanta abin da ke ƙasan ƙasa da wanda ke can samansa to wanda ke sama da ka kwatanta shi da na ƙasan nan ka kaskantar da shi ne ka rage mai matsayi ne ba wai ka fifita shi bane ina fata an gani yanzu misali sai ka ce kai rana ya fi fitila haske yanzu me kai me kai yabo kai ga rana ko ko zargi kaga ka zargi ne rana kenan ka ce a ce rana ya fi fitilan nan haske kaga an rage wa rana daraja kenan ko ina fata an gane to wannan shine misalai a hankalce ko kuma ka ce kai sama ya fi nan dagawa ko nan ma ai sama ne ko na ina na masallaci ko amma sai ka ce sama ya fi nan ɗagawa kaga yanzu an rage mai matsayin sama saboda an kwatanta shi da abin da ke kasansa. to wannan misalin shine idan mutum ya misalta wani abin da ke ƙasan ƙasa da ubangiji to anan ya rage wa ubangiji matsayi ya rage wa ubangiji daraja sa'annan kuma ya zama kaman zargi ne ga Allah to shi sa malam sai ce to ka kula da wannan gabar yana da mahimmanci saboda da yawan mutane suna fadawa ciki ba sa sani to ka sani a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami kada ka fada cikin wannan matsalar shi sa imamu ibn qayyim al-jawziya a cikin littafinsa mukhtasar sawa'iq al-mursala ya kawo babi musamman a irin wannan gaba saboda kada mutane da yawa su fada cikin irin wannan kada ka kwatanta abin da ke sama da abin da ke kasan kasan wannan sai zama an rage ma wannan matsayi ne idan ana so a zarge sa yanzu misali malami ne sai aka samu wani jahili fitik sai ka ce kai malam wane ya fi wani jahilin can yanzu yabon malamin nan kai ko ko zargin sa ka zan zama zai zama yabo ba me kai ka kaskantar da shi ne saboda ka kwatanta shi da wanda kasan kasa ba a ma lissafinsa to kaga wannan shine gabar da malam yake so mu fahimce ta da kyau sai asali na uku lokaci zai kai da za mu iya karanta shi bari mu dan karasa shi malam yace athalis dalili na hankali na uku annana nushahidu fil makhluqat malam yace muna gani a halittu na Allah ma yata ma yattafiqu fil asma'i wa yaftalifu fil haqiqati wal kayfiyya abin yake ake hadaka a suna amma ana samun bambanci a yanayi fa nushahidu anna lil insani yadan laysat ka yadil fil muna ganin cewa mutum na da hannu amma hannunsa ba irin hannun giwa ba ko walahu quwwatun laysat ka quwwatil jamal dan adam yana da karfi amma karfinsa ba irin karfin raƙumi ba malik kifaki fil ism duk da yake sun yi haɗaka a suna sunansa ne duk karfi ne ko fa hadhihi yadun wa hadhihi yadun wannan ma hannu ne wancan ma hannu ne amma sun yi tufaki a suna wa hadihi quwwatun wa hadihi quwwatun wannan sunansa karfi wancan ma sunansa karfi wa bainahuma tabayun fil kayfiyati wal wasfi amma an samu bambanci a yanayi da siffarsu to kaga kuwa in a halittu malam yace fa ulima zalika da wannan dalilin aka gano annal ittifaq fil ismi la yalzimu minhu al-ittifaq fil haqiqa haduwa a suna baya nizumta a samu haduwa a hakikanin yanayi an kira wancan karfi an kira wannan karfi amma akwai bambanci ko babu an kira wannan hannu an kira wancan hannu hannun mutum da hannun biri duka ba sunansu ne amma ɗaya suke kaga ba ɗaya suke ba ko ina fata an gane to kaga wannan ya nuna maka akwai bambanci fuffiken tantabara fuffiken angulu dukansu ne sunansu amma ɗaya suke wannan fuffiken angulu wannan fuffiken igun mikiya ɗaya suke kaga ba ɗaya suke ba to tunda amma duka sunan su ne fuka-fukai kaga akwai bambanci to tunda har an samu bambanci a halittu fa min babu aula tsakanin su da ubangiji a ce akwai ne bambanci ne nisan gaske ina fata an fahimci matsalar malam yana kawo mana dalilai ne na hankali da ke nuna wannan sai malam ya ce wa tashbihu kat tamthil kamanta Allah da wani daga cikin halittunsa ma'anarsa ɗaya bi ma'ana at-tashbihu da at-tamthil ma'anarsa ɗaya wanda ya ce at-tashbihu da wanda ya ce at-tamthilu ma'ana ɗaya ne bi ma'ana dai ya kamanta Allah da bayansa. wa qad yufarraqu bainahuma malan yace ana iya kawo bambanci tsakaninsu bi anna at-tamthila at-taswiyatu fi kulli sifat bi ma'ana in an ce at-tamthil daidaitawa a kowane siffa cewa siffa iri ɗaya ne ba bambanci Wa tashbihu shi kuma in an ce tashbihi at-taswiyatu fi akthar sifat a daidaita su a mafi yawan sifofi wannan taksimat ne na malaman wato a sha'ira da makamancin haka lakin na ta'abir malam yace sai dai a faɗi bi nafi tamthil cewa korewa na misaltuwan bayi da ubangiji aula li muwafaqatil qur'an shi ya fi cancanta saboda ya dace da qur'ani cewa Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un bai kawo tashbihi a wajen ba tamthil ya kawo babu wani abu da yayi kama da Allah to kaga wannan Allah ya kore wa kansa cewa babu wani abu da ya kama da shi to tunda babu wani abu da ya kama da shi kada kai a matsayinka na bawa ka fara hararo yaya siffa kaza ta ubangiji yake kai dai abin da ake so ka me yadda da shi a zuciyar Allah ya ce yana da shi shikenan saboda Allah ya fi karfin abu ga misali da shi fala tadribu lillahi al-amsal Allah ya fi karfi abu ga misali da shi to saboda haka sai ka nisanci wannan a wannan gabar ya kamata mu kwana sai mu tashi wa amma takyifu shine zai fi daidai ko insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk